ce ina da tambaya a karatun hadis ana cewa hada min kalamin nubuwati yana tambaya akan wannan wani shi ya tambaya kan ana cewa hada min kalamin huwa, to duk inda kake an ce hada min kalamin huwa ana nufin magana gaba ta mazo ba amma duk inda ta zo duk inda magana ta fito wani mazo ya kware ta ana samun magana mai fasaha ta shi wa hada min da nubuwa wanda magana ba magana fasaha ce magana ke tuni ba ne ko kori ba san kori ne ba جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجرة سائر الرأس يسمع دوي صوته yace mawasa da sama muna jin da wuya ko abin da sa'ir ras wato mun mutun ya zo daga najar abin da aka ce inda aka ce munajar riya ita aka ce munajar riya abin da aka ce munajar tihama ko wuri mara ido haka ce maka tihama ita kuma riyar tana ce mata najar to daga riyar da ko wannan mutum sa'ir da su bai sha cikin shi ba wato kamar alama da mata hina wanda ya kasance cikin shi na da kura da shi na ce ya zama da wuya sauti muna yin gungunin sauti ne watan gungunin makaki ba wala na kawo ma ya kura amma ba mu hanta abin da ke faɗa lokacin da ya kare sannan mazu Allah ya mara bayani sai ta ƙarshe nace alal dan mallan menene hukuncin wanda ke gaba da dan uwa ne har ya san dan uwa tashi ya rasu ya lamarin zai kasancewa to gaba ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya halatta haram na wata ainihin musulmi shi ɗaurace ma ɗan ne musulmi ne da kwana uku ga ba ta da wuce kwana uku idan aka kuma uku in ka gane shi kai sallama in kai da sallama in ya amsa ma wanda za a yi na kwana in kuma ba da kwana bane kai ne sallama inda bai shine kai mai ina ne ko kuma assalamu alaikum wannan ya hidda kai daga cikin gaba sallama dai ta hidda kai daga cikin gaba to kuma bayan wannan idan har ya kasance mutum ya mutu tana gaba da shi ai an riga an yanke ko amma akwai akwai zaman kafa sai ka tura kun Allah shi yayi maka kuma shi shi yayi tunda shi ma ya mutu da akan kula gaba da shi kai kana da laifi kana da laifi to Allah kai da duniya Allah shi yahe ma da ka kuma shi yahe mishi nashi da eh in kun kai kwana uku ba kuma da shi ba da ka san kamar ya waje baka ko shi ya zo a sai an mutu ana gane akwai gawa ba sai an mutu ba ai sai an mutu ga gane akwai gawa inda duk an samu ruwa gaisa ke da sarra akwai gawa amma ki da misali kun samu sabani da mutum ta kai gaya da ya ce da shekara guda da babu babu cikin kocin gaba sai da kun da haɗu ba ka yi mai magana bai ba gaba Allah ba sa mu kai gaba da mutumin da aka ce mai kana ga abin da aka ce wata da jahil hijira da wanda ya kasance ma mai bid'a mai bid'a na mishi sallah kuma ya wata ga wanda bai sallah tana gaba shi tana kauce amma ce ma duk wanda ya kasance mai irin wasu ayyuka wanda ya kasance ko sa ma addinin musulunci ko kuma a misali ayyuka na wanda ya kasance haram na tsinsa tana da gaba shi amma abin da mamu masu kashi kaurace ma hali ne ka hali ne za ka gaba shi ba ainihin shi ne ba kamar kana da mace ta kana da mata mai kyawu mai mugun hali kana son ta saboda ta, kana kin ta saboda mugun halitta shi mugun halitta ka haƙi ba ita ba shi ba ka mugun hali ne ba shi ba وبيننا وبينك هذا الحي وان tsakanin mu da kai akwai waɗannan kabila wa tanmin ku fare mu dala su ne da na mu daga abin da aka ce ma alhaji al-kabila malam muna tambaya kan likitocin da ke da ciki ana ba su wani kashe mutum a yana tambaya a kan likita mai da ciki ana ba shi hukuncin wanda ya kashe mutum to duk wanda ya da ciki ana ba shi hukuncin wanda ya kashe mutum muddin cikin na ya kwan arba'in da kwana arba'in bakin nan an kace nan watan sannan za ku sami rufi ya hutu da biyu. Ah, dan adiba cikin abin da wata kuralin maliki na da shi cikin babi na haila inda yake magana akan akan haila yana magana akan shan magani domin haila ta zo ko domin ta doki to na ya bayani akan zubar da ciki ina ganin ko kwana arba'in yake ko kwana ko kwana ɗari da ciki. Mutum na Allah ya wace ba ana biya sallah ana runga mai ita. A ah, sallah ba a da samu wani samu yi masar ba mutum da zai lafa amma da wasu mazari ba fara yaran kamo da aka biya sun zafi lafi da abdulla ana yaran kamo ne wadai mu zai haƙwa ne guda ba shi ne an za shi amma ya ce tara biya masu motocin da ka rubuta ma ga jikin mota rubuta inna allah ma a masu motoci masu rubuta ma motocinsu inna za a masabiri na haramna ba a rubuta aya qur'ani ko sunan Allah da bango ko kuma kasa ta ga rubuta shi ga mota kamar rubuta shi ga bango yanzu nan wannan ya watsa mai giya wannan ya watsa mai tsari ko ana ya shiga cikin teku ko mutum na ya fada ma ya fada ma cikin da jisa in ta faɗa kuma mura cikin da jisa kaga in ka giba an tuno da aya Allah cikin cikin da jisa ke don haka haram na rubuta aya qur'ani ga kasa ko gaban mu wannan Ibrahim Rukani cikin shari'a na jawhar tawhid a wannan stika stika Allah koda da ABCD koda da koda da ABCD ba a rubutawa ba kuma Allah bane koda ABCD ba a rubutawa ya mata duk abin da cikin ya tsarkake na kamar irin makaranta duk wannan wani tsarkaku na su ba a cikin abin da aka amma haka ga yanzu mota ta mai misali ko da mota ko kuma gina ko makaranta sun ko makaranta na wajen za a rubuta ba masallaci ban koyar da jira a huta ba saboda nan bai tsira daga najisa ko kuma tsari malam mahaukacin da ya shekaru sai yawa kamar irin goma ko fiye da goma sai Allah ya ba shi lafiya daga ba sai ka azumi da sallah ko kuma da a duk mahaukaci wanda ke shekara goma wata cikin rashin lafiya ta hauka bai sallah bai azumi idan ya wuce da nan azuma gaba dai ba na gama da nuna ina mahaukaci ya balan ko kore mai lahiya balada ka zo masu yaran ka amma wannan sani na ki masu yi wani da ya sallah a ba da sallah bayan sallah lokaci